Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 18 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai. To Ibrahim, hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin matasa na duniya sannan kuma wargidar tsohon shugaban kasa michelle obama ta yaba wa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat joe biden a matsayin mutumin da ya cancanci jagorancin kasar haka kuma wata kungiyar haɗin gwiwar soji da ke kai hare-hare a pakistan ta ce wasu bangarori daban-daban da sabbin bangarori sun haɗa kai a wani yunkuri na karfafa fafatawar da suke yi matakin da masu kalamarin ke cewa na iya barazana ga kokarin da ake na murkushe ta'addanci a ƙasar. toka da labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa gwamnatin Najeriya na shirin sake ciwo bashi wurin China. To ko me masu bayar da bashin kan faɗa da kan karkaɗa hanji? wannan yanci da kuke da shi na ƙasa na cewa ba za a iya taɓa kaza da kaza na ku ba in za mu ba ku bashi sharaɗi ne sai an jinkirta da shi gefe guda. za a ji cewa hukumomi a jihar kano sun fara ɗaukar matakan farko kan ɗaurin da mahaifin wani mutum ya masa cikin dabbobi na tsawon lokaci har bayan ya fara murmurewa yake cewa da hanyoyin rigima da suka na ƙasa ne mani muna san ba abin da ne har ga Allah sai ga na shiga wannan matsalan da nake a nan nan to yan uwana yan uwan baba ta wasu ina cikin wannan wahala wannan wuyar ba za a ji karin bayani kan babban taron da jama'iyyar MNZ ta yi a Nijar kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin matasa na duniya. Dr. Takeshi Kasai, daraktan WHO na yankin yammacin Pacific, ya faɗa a yau talata yayin wani taron tattaunawa da manema labarai cewa bullar COVID-19 tana canzawa tsakanin mutane da ke da shekaru ashirin, talatin da arba'in. su waɗannan mutane ke ƙara yaɗa shi musamman a yankin da ke da kusan mutane biliyan ɗaya da tara. Dr. Kasai ya ce da yawa daga cikin waɗannan masu shekarun ba su sanin cewar sun harbu da cutar tunda alamun cutar a jikinsu masu sauƙi ne kuma ma wata sa'in babu alamu wanda hakan ke sawa su yada cutar ga wasu da ba da saninsu ba. Wannan na ƙara haɗarin masu yaɗuwar ga marasa ƙarfi kamar tsofaffi marasa lafiya mutane da ke cikin kulawa na dogon lokaci da kuma mutanen da ke zaune a birane da ke da cunkoson jama'a da yawa in ji shi bayanan na dr kasai ya zo ne sa'o'i bayan da jami'an jami'ar north carolina da ke chapel hill ɗaya daga cikin manyan makarantu a amurka suka soke dukkan zuwa makarantun ɗaukan karatu bayan sun samu bulluwar covid-19 uwar gidan tsohon shugaban ƙasa michelle obama ta yaba wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar democrat joe biden a matsayin mutumin da ya cancanci jagorancin ƙasar ta bayyana shi a matsayin mai tausayi mai juriya mai nagarta yayin da kuma ta zargi shugaban donald trump da rashin iya fahimtar jama'a da kuma tausaya musu da yake gabatar da wani babban taron ƙasa na farko a cikin daren hudu na demokradiyya ranar litinin obama ya yi kakasar suka ga trump cewa ya gaza ɗaukar mataki da ya dace kan matsalolin tattalin arziki da na zamantakewar al'umma da kuma cutar coronavirus yayin da ya juya baya ga kawancin ƙasa da ƙasa da suka gina a baya-baya. Bari in gaya muku gaskiya iya na in ji shi a jawabin. Donald Trump ba shi ne shugaban ƙasar da ya cancanta ga ƙasar mu ba. Ya daɗe yana da isasshen lokaci don tabbatar da cewa zai iya yin aiki amma aikin ya fi ƙarfinsa. Trump ya soki yunkurin 'yan Democrat ɗin yayin da ya tsaya a filin jirgin saman Minneapolis St. Paul da safiyar jiya Litinin da yake hanyarsa zuwa taron siyasa a mankanto da ke jihar Minnesota. Wata ƙungiyar haɗin gwiwar soji da ke kai har hare a Pakistan ta ce wasu ɓangarori daban-daban da sabbin ɓangarorin sun haɗa kai a wani yunkuri na ƙarfafa fafatawa da suke yi matakin da masu sukar lamari ke cewa na iya yin barazana ga kokarin da ake na murkushe ta'addanci a kasar kungiyar tahrik e taliban pakistan ko kuma ttp wadda aka fi sani da taliban pakistan ta ba da sanarwar ranar litinin cewa jagorancinta na aiki don kawo dukkanin ƙungiyoyin 'yan bindiga ƙarƙashinta don haɗin gwiwa a maimakon yin faɗa. don tarwatsa su abinda aka la'anta a zaman tsarin da ba na musulunci ba a cikin kasar ƙungiyar ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa tattaunawar sulhu da shugabannin ƙungiyoyin biyu jama'atul aharar da hisbaul aharar ta shawo kansu a wannan makon da nuna goyon baya ga shugaban ttp mufti abu mansur asim wanda kuma aka fi sani da suna nur walil mahsud an gabatar da hotunan bikin amma ba a bayyana wurin da aka yi bikin ba An jima kaɗan Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ake murza gashin baki a majalisar dattawa kan wani yunkuri na gwamnatin ƙasar na sake ciwo bashi wannan karan na sama da dalar Amurka biliyan biyar wurin China. Madina Dauda gare ki. An yi musayar yawu da ta da jijiyar wuya a lokacin da shugaban kwamiti da ke sa ido a kan sha'anin yarjejeniya da kuma basussuka na majalisar wakilai Osai Nicholas Osai yake yi wa ministan sufuri Rotimi Amechi tambayoyi akan yadda ake karban basussuka da kuma yadda za a biya. So what does he want? Is the man a director of legal? She is a director of legal. She is a director of legal. She didn't sign it as a director of legal. If she signs as a civil servant, has she contravened the law? Sir? Any other person can sign as a civil servant. Did they tell? But no, did Yadda muhawarar tasu ta kasance kenan. Bayanan da ministan sufuri ya bayar bai gamsar da kwamitin ba domin sun ce sun gano cewa ma'aikatar sufurin ta sanya hannu kan kwangilar kasuwanci wacce darajarsa ta kai dala biliyan 33 ba tare da wani ingantaccen tsarin hanyoyin biyan sukan ba. Amma ministan sufuri Rotimi Ameci ya ce kwangilar da gwamnatin Buhari ta riga ta sa hannu ita ce ta dala biliyan 1.6 shida kuma an yi amfani da kuɗin a aikin layin dogo daga Legas zuwa Ibadan. Sannan akwai ta dalar Amurka miliyan 800 da gwamnatin Goodluck ta sa hannu kafin ta sauka. Wani abu da ya kunno kai shine tunanin miƙa wuyan 'yancin Najeriya da wannan al'amari yake nema ya kawo amma ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa da shari'a. Barista mai nasara Ibrahim Umar ya ce tun alif ɗari takwas da goma sha biyu ne aka fara irin wannan yarjejeniyar daga ƙasar Amurka kuma duk ƙasar da ta bada bashi sai sai ta nemi wani abu da zai zama mata lamuni. Tsari ne a dokokin kasashen duniya wanda yake kowace ƙasa tana da 'yanci a matsayin cikakkar ƙasa, ƙasa mai 'yanci wadda take kuma wasu abubuwa na ƙasa ba za a taba su ba komin abin da ya faru domin su ne alamun 'yancin wannan ƙasa ɗin. Kamar misali ba za a taba sunan ƙasa ba da tambarin ƙasa da shugaban ƙasa da ofishin jakadancin ƙasa da kuɗin ƙasa da duk wasu abubuwa masu muhimmanci na ƙasa. To saboda haka doka ce wadda take ta ƙasashen duniya. Wannan abu abu da ya tazo ba wani abu bane ba sabo a alaf da ɗari takwas da goma sha biyu aka fara samun wannan abun a ƙasar amurka ta ba da wani hukunci a tsakanin wani kamfani da ake kira exchange da fadison da gwamnatin amurka wannan yanci da kuke da shi na ƙasa na cewa ba za a iya taɓa kaza da kaza na ku ba in za mu ba ku bashi sharaɗi ne sai an jinkita da shi gefe guda. to sai dai ƙwararre a harkar tattalin arzikin ƙasa da ƙasa shu'aibu idris mikati ya ce cin bashi ga ƙasa mai tasowa irin najeriya ba laifi ba ne idan an yi la'akari da yadda cutar corona coronavirus ke kace-kace da tattalin arzikin kasashen duniya. Kamfanoni da yawa da suka ci bashi idan aka matsa masa aka ce sai sun biya basu suka nan a bisa kan ka'idan da aka sa musu yana iya jawo kamfanoni da yawa su rufe. Idan kamfanoni suka rufe wato suka tashi aiki wani bala'i ne zai ƙara afka matattalin arzikin Najeriya. Ko da yake ministan sufuri Rotimi Amechi ya ce babu abin damuwa a yarjejeniya da ke tsakanin Najeriya da kasar China domin ayyukan da ake yi da kudaden su ne za su zama hanya na biyan basussukan. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. gaida Madina, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya. China ta sake tauna tsakuwa a ci gaban mummunar gardamar cinikayya da diplomasiya tsakaninta da Australia a yau talata. ta hanyar kaddamar da wani bincike kan zargin saba dokar hana shigowa da giyar australia don jibgewa a kasar ma'aikatar kasuwanci ta china ta ce an fara binciken ne sakamakon bukatar kungiyar masu sayar da kayan shaye-shaye ta kasar china wanda ke zargin masu samar da giya ta australia da rage farashin giyar a china wanda hakan ya lalata masana'antar giya ta kasar china ma'aikatar ta ce binciken zai ɗauki tsawon shekara ɗaya tare da yiwuwar za a iya ƙara watanni shida har zuwa ranar goma sha takwas ga watan fabrairu na shekarar dubu biyu da ashirin da biyu rokoki goma sha hudu sun sauka a kabul da safiyar yau talata wasu daga cikinsu sun yi kusa da inda shugaba ashar gani ke halartar bikin ranar cika shekaru ɗari da ɗaya da samun 'yancin kai na ƙasar harin wanda ya zo kusa da inda rukunin ofishin diplomasiyar kabul yake ya aika da saƙon gaggawa ga yawancin ofishin jakadancin ƙasashen waje na majalisar ɗinkin duniya da harkatar ƙungiyar tsaro ta neto da ke kabul abinda ya yi sanadin tserewar ma'aikatan don neman wurin ɓuya wakilin voa a kabul ya ce ƙararrawar nuna halin ta ɓaci ta fara kaɗawa ne da misalin ƙarfe tara da rabi na safe kuma ta ci gaba har na wani ɗan lokaci dukkanin jami'an diplomasiyya a ofishin jakadancin kasashen yankin an kwashe su zuwa gundumar diplomasiyya har sai an ba da umarnin cewa komai ya lafa abinda wani jami'in tsaro ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters kenan. A gaida Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu sake komawa Najeriya inda hukumomi da masu ruwa da tsaki a jihar Kano suka fara ɗaukar matakan farko kan ɗaurin da wani mutum ya yi wa ɗansa mai lalura cikin dabbobi na lokaci mai tsawo al'amarin da ya janyo cece kuce da kuma shigar likitoci cikin al'amarin Mahmud Ibrahim Kwari gare ka. zuwa yanzu dai likitocin sun ce sun gudanar da gwaje-gwajen kiwon lafiya daban-daban akan aminu ahmad tun lokacin da aka kwantar da shi a asibitin na murtala da ke tsakiyar birnin kano kusan kwanaki biyar da suka shuɗe bayan da jami'an tsaro haɗin gwiwa da 'yan gwagwarmayar 'yancin bil'adama suka ceto shi daga ukubar mahaifinsa lokacin da aka kawo shi yana da karancin karfi a jikin shi kuma ruwa ya masa karanci rama ta yi masa yawa bai da kuzarin da zai iya yin wani abu amma yanzu insha Allah ka ne mashi magana zai amsa zai yi duk abin da ya kama zai iya tashi ya motsa ya je alwala ya je banɗaki da kanshi sannan ko za ka yi masa magana zai faɗi matsalolinsa ya kuma faɗi abin da yake bukata na nauyin abinci. Dr. Hussein Muhammad kenan daraktan asibitin ƙwararru na Murtala baya ga ahmed jami'an na asibitin murtala na aikin ceto rayuwar Faransa lawal ibrahim na unguwar shekar dan fulani a kano bayan da ya fuskanci ukubar dauri da sassari a wurin mahaifinsa tsawon shekaru goma sha biyar yanzu haka dai a iya cewa abinci da magunguna da kuma kulawar da matashi ahmed aminu ke samu daga jami'an lafiya da na ma'aikatar mata da walwalar jama'a ta jihar kano sun fara tasiri ko da yake akwai gibi a yanayin lafazansa. To ni ina cewa mun zo ne ziyara wajen in uwan babana shine na akasi ne faru da abin da haɗa da na da hanyoyin rigima da suka na kasa ni. Mani na san ba abin da ne haga Allah. Suka na shiga wannan matsalan da nake a nakashen nan. to yan uwana yan uwan baba ta wasu ina cikin wannan wahala wannan wuyar ba a kasan a ina kake eh to sai alan ce mai kamar ina asibiti ne ke za ka iya tunawa kwanan ka nawa anan eh to kwana zan iya kwana biyu ne a kanan shigo wannan matsalar yanzu ka fara samun sauki ko? da ɗan damu dama. Eh, da aka kawo ka asibitin nan da me da me kake ci? Eh, da aka kawo ni asibitin na an bani biredi rabi to da kuma shayin da aka bani da kuma kosai na naira talatin haka yanzu menene yake maka ciwo a jikinka to abin da yake inda yake min ciwo shin kashi na yana turin fita kuma jikina wike kuma ba da jini a jikina tuni dai gwamnatin kano ta sha alwashin ci gaba da bibiyar makomar rayuwar matashi ahmad kamar yadda kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a Dr. Zahrau Umar ke faɗi. Idan har yana da ilimi da takardun ilimin sa za mu fafutuka yadda za mu yi muga ya samu wani abu. Idan kuma ba ilimin ya yi ba inda wata sana'a da ya iya sai a ɗora shi ya ci gaba da sana'arsa. Saboda ko ma menene yanzu ya kamata a taimake shi domin kwakwalwar ta daɗa watsakewa ta samu lafiya sosai. Yayin da kwamishinar ke jan hankalin iyaye game da amanar 'ya'yansu ta ce gwamnati na dakon sakamakon binciken 'yan sanda akan mahaifan matasan biyu. Su 'yan sanda bincike bincikensu shi zai nuna gwamnati hanyar da za ta bi yanzu jira muke duk su gama kuma kar ka manta human right da waye duk suna ciki dan dole sai an bukandin wato wannan su 'yan sandan nan su suke binciken da ya kamata su za su mu hasken dalilin da yasa sa ma suka yi mai wannan abu. Dr. Zahra Umar kenan kwamishinar harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To a gaida Mahmud, yanzu kuma bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar. Mu ji ƙarin bayani kan babban taron da jam'iyyar adawa ta MNZ nasara mai fama da rikicin cikin gida ta gudanar. Salabar ma gare ka. Zaben sabon sakataren jam'iyya na ƙasa shine babban dalilin da ya sa uwar jam'iyyar MNSD nasara kiran taron gaugawa bayan da aka kasa cimma daidaito tsakanin wasu kusoshinta na jihar Maradi. wato sakatare mai barin gado ministan makarantun koyon aikin hannu tijjani abdulkadiri da mutumin da ya kamata ya canje shi muhammad dutse bayan shafe aure ana tantaunawa mahalartan sun bayyana metr mai sale jibrilu na rashin zandar a matsayin sabon sakatare investi monsieur mai sale jibrilu au poste de secrétaire général the Bureau politique national du MSD Nasara. Shirye-shiryen zaɓe don ganin jam'iyyar da ɗan takarar ta Umaru sun yi galaba a fafatawar 2020 2021 shine babban aikin da sabon magatakarda Metir Mai Sale Jibrilu ya ce zai fi baiwa fifiko. Kun san aikin magatakarda aiki ne babba kuma saura mu yan kananan watannu biyu ko kafin election yanzu kurin aiki da za a shiga duka resolution kin da aka dauka kuma za mu sa an application kuma mai aiki don saboda mu samu victoire don da eh, alhaji saini shine muka sa takarar president za mu taimake shi za mu taya shi don su ya samu mu cika wannan burin kun san parti association ne kowa ya ce a zuwa zamna tare dole sai ana haɗin kai babu wariya ba a sha yanzu haɗin kai nake so daga kowa don mu samu mu ci mu. A jajibirin wannan taro an shafe wunin Juma'a 14 ga watan Agusta da Asabar 15 ga wata ana tafka shari'a bayan da sakatare mai barin gado tijjani abdulkadiri ya maka uwar jam'iyya a kotu a bisa cewa bai gamsu ba da hanyoyin da aka bi wajen shirya zaben sabon sakatare mafari kenan alkalin kotu a matakin farko ya umarci uwar jam'iyyar ta jingine wannan taro to sai dai kuma daga bisani kotun ɗaukaka kara ta ba da izinin a ci gaba da wannan zama ai suna hajja fatina ne sun diba junan ku tun kongare na tawo Habisa yau dubu wata nawa to yanzu an ka ba wani kuna hasala kuma ba ka zawa ka kamu ni mu dunkule guda mu ci gaba su zo mu kamu juna taron ya kaddamar da wasu sabbin dokokin jam'iyyar ta MNCD nasara da nufin saka tsari a sha'anin gudanar da ita sakamakon lura da yanayin da aka yi wannan zama kuma a cewar shugabanta bugo da ƙari ɗan takara a zaben disambar 2020 sai umaru dokokin jam'iyya za su daki duk wanda ya bijire wa ka'ida. notre congrès vient d'adopter une résolution relative à la discipline au sein du parti dont la mise en œuvre se fera inshallah sans faiblesse kawo yanzu tsohon sakataren jam'iyyar ta MNSD Tijani Abdulkadiri wanda bai halarci wannan taro ba bai mai da martani a game da zaben da ya dora Metr Mai Sale Jibrilu akan wannan kujera ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sile, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wata gila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa da mai martaba sarkin mura Alhaji Abbas Tafida. kan wata ciyawa ta musamman da gwamnatin jihar Niger ta shuka a jihar domin kawo ƙarshen rikici tsakanin manoma da makiyaya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya tambaye shi kan irin matsalolin tsaro da ake danganta su da Fulani. Eh wannan maganan mai sauki ne, kamar ka shege laifin ubansa ne. Ai Fulanin kansu dole ne ya kai su ga wannan. gaba ɗaya ai ba fulatani da gaba ɗaya bai san karya doka ba amma sai ya dawo a hanya ɗan sanda ya tare shi ya karbi kuɗinsa masu mulki mu mu shajin nasa mu ɗauke wannan a zo a yi faɗa a kona shanunsa shi ya dawo ba saniya ba uwa ba gida ba gari ba sabon hikima ba sabon fasali ya dawo mahaukaci mahaukaci kuma ba za ka ce ga laifinsa ba yanzu me sa ko me kira ko shawara ga su fulani shi gwamnan Niger Allah ya masa albarka wannan da yake mafuta shine abin da ya fara yanzu na farko shine kowane fulatani ya san manan kiwo na zamani in yana da saniya ya san abin da saniyan nan za ta kawo sannan ya san manan cewa shi dan kasa ne mai bin doka ne sannan ya san manan cewa kasan nan a nan ake ciyawa ke tsira shi kuma ciyawa yake so don haka dole ya sami kasan nan so na uku kuma shine har yanzu dai allah yawa gwamna albarka shi kasan nan bai karuwa so yadda kowa zai sami kasa shine a yi ban ruwa so filin da da zai rike shanu goma yanzu zai rike shanu ɗari so a wannan sabon ciyawa da gwamna ya fasalinsa a nan filin da zai ishi fulani biyu a yanzu zai ishi hamsin don haka filani filin da suke bukata ya ragu don haka su za su kiyaye shanunsu fili ya ragu masu noma ma a nuna musu ban ruwa a nuna musu iri mai kyau yadda fili kaɗan za a shuka abubuwa da yawa yawa tafiyan jahilci na da ba zai yiwu ba haka kuma wasu shugabannin fulani a jihar neja sun bayyana albarkacin bakinsu kan wannan shiri da gwamnatin jihar ta kaddamar da kuma irin matakan da take ɗauka. Sunana Alhaji Bello Darani, sarki ilanin Bobi Girezi ne zau. To me za ce game da wannan taro na yau? Game da wannan taro na yau dai na yi farin ciki. Ba kaɗan ba ɗari bisa ɗari. saboda abin da muka dade muna nema shine Allah kawo muna. To amma menene kuke so takamaimai a yi bayan wannan shiri da ake yanzu? Muna so a hito muna da hanya duk wadda ya kamata wadda za mu riƙe dabbobi mu zauna sannan kuma ɗiyan mu su yi ilimi irin na zamani. amma cikin jawaban ku kun dan nuna fargaba akan tsaro me zaka ce to abin nan lalle shine ke ba mutane tsaro amma kuma mun fara ganin sauki tunda mahi yawa waɗansu waɗanda kai to a wani wuri wanda suka yi boda da mutuna zakuwa sun labe suna ganin kamar sun zo inda ba za a taba su ba suna na sarki hilani buda kamfanin bobi kuma yadda allah ce na local government din bangi mariga za ka ce game da wannan taro da aka yi yawa wannan taro na yi matukar farin ciki game da wannan taro saboda wannan taro na haɗa kafilanci ne kuma a wayan muna kai bisa ga abin da ya shige muna duhu game da wannan grazism don da yawa mahi yawan mu ba mu san me ake nufi da wannan grazism disamba mutane na kawo complain cewa an tattara daji an yi ikoki amma ba wurin da hilani za su zo su zauna ba a ba su wurin zama ba ba a ba su wurin noma ba wani yana da yaro talatin an ce an mai a ikoki ba a ba shi wurin da zai yi noma ci da iyalin shi ba bale yan shanun shi so amma yanzu wannan taron da ake yi ana gaya muna ana wayan muna da kai shi yana daga cikin abin da zai kawo muna rashin fargaba game da wannan daji. gwamnati ta yi korafin cewa ba ba ku tsayawa kuna ta gudu yanzu daga dajin eh, me yasa kuke gudu abinda musa muke gudu saboda wanga bayan da ni gaya maka kana zaune da kana cikin daji kana da iyalinka da 'yan gonarka da shanunka sai yau an ka ce to an nome gonan kuma an ce ka daga daga nan ko kuma an nome habbakin gidanka babu wurin noma ba wurin kiwo ga yadda mu muke gani ko ba haka ba dalilin yasa na ɗaya kenan magana gudu na biyu maganar tsaro tsaron da yake an riga an zo barayin gaskala muna jin wata duniya har sun matso mu muna ta ganin ba mu ga wani matakin da gwamnati ta dauka ba in ba yanzu ba da yake amma cikin wannan kankanin lokaci gaskiya matakin da gwamnati ta dauka mun gansu da shi akwai jami'an tsaro akwai jami'an tsaro don a local government dina dai ni musamman bangi akwai jami'an tsaro wanda aka kai da yawa waɗanda yake kuma suna fargabar da su barayin tun da tura da aka yi su dai ba mu sake jin wani fargaba ba game da wannan sani su basa majalisar shugaban mai tala na kasa na'am to gashi yau fulanin wannan daji na kamfanin bobi sun gana da hukumomi na jihar Niger ah, me za ka ce game da wannan ganawa to gana wanda an kai mai ma'ana ne kuma muna godiya ga mai girma gwamna akan shirin inganta wannan daji na gobi iyaka abinda za mu kira filanin su ba da haɗin kai don wannan wuri kawai yanzu ya rage a najeriya na inda za a samu tsaro da kiwo mai kiwon zamani so muna kira gare su da kuɗi ba da goyon baya ga wannan gwamnati to amma ka kawo shawara akan tsaro ne shawara tsaro yaran filanin da ke a nan wannan dajin a sa su cikin tsaro su su tsare daji nan tare da hada su da ma'aikata wannan ci ne mafita. Masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti. Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turu mana. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga mutan mai da Aminu Kano inda ya ce fatan alheri gare ku muryar Amurka. Ci gaba da tsadar kayan abinci a ƙasarmu ta Najeriya abin takaici ne matuƙa domin mafi yawan mutane na kwana da yunwa da fatan za a duba al'amarin wajen ɗaukar matakin gyarawa. Saƙonmu na biyu ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce hukumar dss ya kamata ku fi da hankali wajen magance ma al'ummar najeriya matsalolin tsaro da ta'addanci da suka addabi kasar ba wai ku sa wa 'yan adawa da masu faɗawa gwamnati gaskiya ido ba mu na gaba ya fito daga dauda bin afan unguwar jaji potiskum ya ce muna miƙa gaisuwar bankwananmu ga tsohon janaral manaja na gidan rediyon mu na sunshine fm potiskum kuma muna yi mishi fatan alheri a duk inda ya samu kanshi. mu na gaba ya fito daga Fatima Gazali Kabir Lolo inda ta ce, Salam VOA Hausa, ku bani dama in kira ga hukumomin Najeriya da su inganta cibiyoyin kula da masu taɓin hankali da kuma kangararru. Su kuma bi lungu-lungu da saƙo-saƙo don a tattaro waɗannan bayan Allah don ba su kulawa ta musamman. domin na imanin cewa akwai waɗannan bayan allah a cikin gidajen al'umma suna kuma cikin mawuyacin hali saƙonmu na gaba ya fito daga maryam abubakar salisu arikime daga jihar yobe ta ce fatan alheri gare ku muryar amurka ina jajantawa jama'ar da ambaliyar ruwan saman ya jefa su cikin wani hali a ƙasar chadi da fatan masu hannu da shuni za su kai musu ɗaukin gaggawa Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Comrade Abubakar Salisu a Rikime ya ce Salam VOA Hausa. Ina nuna takaici na da samun yawaitar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba a jihar Edon Najeriya. Da fatan mahukuntan Najeriya za su bi daki-daki domin shawo kan wannan matsalar. To mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonninku. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce annobar coronavirus na ci gaba da yaduwa cikin matasa na duniya. Dr. Keshi Kasai, daraktan WHO na yankin yammacin Pacific, ya faɗi a yau talata yayin wani taron tattaunawa da manema labarai cewa bullar covid-19 na canzawa tsakanin mutanen da ke da shekaru 20 talatin da kuma 40 su waɗanda mutane ke ƙara yaɗa shi musamman a yankin da ke da kusan mutane biliyan ɗaya da ɗigo tara. Dr. Kasai ya ce da yawa daga cikin waɗannan masu shekarun ba sanin cewar sun harbu da cutar tunda alamun cutar a jikinsu masu sauƙi ne kuma ma a wata sa'in babu alamu wanda hakan ke sawa su yaɗa cutar ga wasu ba da saninsu ba. Wannan na ƙara haɗarin masu yaɗuwa ga marasa lafiya kamar tsofaffi, marasa lafiya mutanen da ke cikin kulawa na dogon lokaci da kuma mutanen da ke zaune a birane da ke da cunkoson jama'a da yawa in ji shi. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie legas Gresham wacce ta ɗa mana sautin da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wasalam.